waskuru to fa ku tuna iz ja'alakum khulafa'a da Allah ya mayar da ku masu maye ƙasa kuka zama ku ne kuka maye doron ƙasa ku kuka maye duniya ku ne bayan an halakar da min ba'di qaumi nuhin bayan Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu to fa ku ne kuka maye gurbi ku ne a doron ƙasa ku ne kuke rayuwa a duniya kuke cin moriyarta yanzu ba kwa tuna wannan ba shi sai ake kira tunatarwa ko nusantarwa ko faɗakarwa abinda dama ka san shi sai ka manta ko kuma ka daɗe baka ji shi ba har abin ya ka ɗauka kamar babu shi ko ma ba zai yi ba to shine ake cewa a je a faɗakar da kai a wa'azantar da kai a tunasartar da kai don ka tuna cewa wannan duniya ba gurin zama ba ce kuma damar da aka baka ba baka dama don kai laifi ba an baka dama ne don kai ɗa'a kai biyayya wa zada kumfil halki basta kuma ya ƙara muku yalwa ya ƙara muku ƙarfi a cikin wato halitta da ya muku kun ku zama masu lafiya dama ita lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imatani magabunun fihima kathirun minan nas ni'ima guda biyu mutane suna samun kamun ga. suna samun asara a cikin ni'ima guda biyu Asihatu sihhatu wal farag da lafiya da lokaci in Allah ya ba mutum lafiya ya ba shi wata dama da zai amfani da ita wato wajen cimma burin tabbatar da alkhairi a rayuwarsa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alheri a cikin mutane shine wanda yake amfanan mutane mafi daraja a cikin mutane wanda yake abin da zai amfani mutane abin da zai amfani mutane to mafi daraja abin da yake yi kenan don haka ne yake cewa liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah ga sunan barjak ni'imomin Allah ga sunan da yawa limomin Allah ga sunan wato sun cika ko'ina na farko ka dubi ni'imar kakka wa fi an fusikun afala tumsirun kai kanka ka kalli kanka yadda Allah ya kera ka yadda Allah ya tsara ka yadda Allah ya inganta ka tabarakallahu ahsanul khaliqin walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma hu nuɗufatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة mudugatan. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Allah ya ce ba mu gafala mun shagala mun rafkana ga barin komai naku ba wa fi anfusikum afala tufsirun wazkuru ala Allah la'allakum tuflihun la'allakum tuflihuna dan ku rabota kada aflahal mu'minun ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun wannan rabo ne ba laifi bane ba asara bace kuma zaka iya haɗa jin daɗin duniya da kuma neman lahira kada mutum ya ɗauka an ce lahira ana nufin kakkai kwalliya kakka ci abu mai daɗi kakkai tsafta kakkai sai mota mai kyau kakkai gida mai kyau kakkai mata mai kyau kada kai ji daɗin rayuwa a'a jin daɗin kai amfani da shi kuma wajen lahira saboda haka kada ka shagala jin daɗin duniya wanda zai ɗauke hankalinka ga barin jin daɗin lahira ai wanda yake jin daɗi ma shi ya kamata ya nemi jin daɗin ya ɗore domin kai da kake cikin daɗi kai ka san amfanin daɗi kai ka san daɗi yana da daɗi kai ka san kana san ɗorewa daɗi da ta zarce ɗin daɗi domin in Allah baka daɗi ya ɗanɗana maka kaji to abin da ya kamata ka yi kai ƙoƙari wannan daɗin ya ɗore dindindin shine kai amfani da wannan ni'imar wajen bautar Allah da kyautatawa bayan Allah da neman shiri da Allah kaga sai a ai tazarce atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan in a cikin wahala kake ma to kuma ka an maka wazi wahala ba ta da daɗi wahala ba ta da sabo wahala ba mai santa ba mai nemanta ba mai addu'a Allah ka masa ita to tunda a cikin wahala kake to sai kai kokari ta kare daga nan kada a ai zarce. kai kokari wannan wahalar ta ƙare a nan duniya kada ka sha wahala a duniya ka je ka ƙara shan wahala a lahira Ka ga wahalar mutum ta zamo duniya da lahira kenan khasira duniya wal akhira zalika huwal khusranul mubin a ce ba duniya ba lahira wannan shine cikakkiya asara Allah ya tsare mu ya kiyaye mu shi yasa yace ce kalu to ga amsa nan in kuka duba a cikin waɗannan bayanai da annabi hudi yayi ba wata kalma ta rigima ba wata kalma ta faɗa ba wani abu na tashin hankali ba wani abu na rigima ya ce uballigukum risalati rabbi ya qaumi laysa bi safahatu ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni jakada ne daga wajen Allah mahalicin talikai na uku uballigukum risalati rabbi ina isan muku da manzancin Allah wa anna lakum nasihun amin kun ga abu biyar sai kuma ya shiga wa'azi a ajibtum an ja'akum zikirun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum yanzu kawai za ku yi mamaki don Allah ya saukar da ambato a hannun mutum daga cikinku don ya muku gargadi. kun ga amfani da kalmar gargadi, kalmar isawa kalmar manzanci duk a cikin lafazinsa sannan ce waskuru kun ga amfani da zikir wato wa'azi kenan iz ja'alakum khulafa'a min ba'adi qaumi nuhin da Allah ya mai da ku mamaya bayan wucewar mutanen annabi nuhu wa zada kun fil khalqi basda wannan ƙari ne Allah ya ƙara muku a cikin halitta ya ku ƙarfafa ya ku masu fasaha baki masu ƙarfi masu fasaha da dabara askuru ala Allah tunan ni'imomin Allah la'allakum tuflihun suka ce ƙalu a ji itana yanzu ka zo mana ne lina abudallaha wahda mu bauta Allah shi kaɗai a ja'alal alihata ilahan wahidan inna haza la shay'ul ujab yanzu so kake duk waɗannan gumakan an ce gumakan su sun kai biyar ko shida to yanzu duk mu watsi da waɗannan sai mu koma mu ta bauta abu ɗaya ai abun bauta ya kamata ya zama yana da yawa in wannan bai ji ba wannan ya ji in wannan bai amsa ba wannan ya amsa wannan ya fushi wannan ya yarda amma mu zo mu bauta daya in ya bayi shi ɗaya ne in bai ba ba shi ɗaya ne ba za mu yi wannan ba lina abu dallaha wahdahu yanzu so kake bauta Allah shi kadai to me laifin bauta wa Allah shi kadai wanda yace ka bauta Allah shi kadai ai ya maka nasiha ne ya kwarantar da kai ne ya maka alheri ne ya baka alheri babba wanda ba za ka manta da shi ba mutuka ka tsaya a kansa wa nazara ma kana ya abudu ba'una, sai mu bar yanzu duk abin da mu suke bautawa fa'atina mata ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo mana da abin da kake mana alkawari cewa in ba a bi ka ba sama da ƙasa za ta haɗe in ba a bi ka ba za a mana azaba za a halakar da mu za a ƙasƙanta mu za a wulaƙanta mu to a yi ɗin duk abin da za ka yi ka je ka yi <laughs> sun yi fushi kenan kun ga shi a maganganunsa ba fushi amma su sun yi fushi hatta kai ba wai rashin karɓar ba ba wai rashin yarda ba ma har ma suna mamaki ne wai ya za a ce su bautawa Allah shi kadai kuma ya za a yi a ce su daina bautawa abin da suka gada na gumaka da butun batimi daga wajen iyayensu kuma ma wai a zo musu da duk abin da aka yi alkawari zai same su kun ga sun yi fitsara guda uku sun rena a bauta Allah shi kadai sun ce ba za su ba abin da iyayensu suke kai ba kuma sun ce a yi musu azabar in an isa